يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi biyayya ga abin da ya shar'anta kada ku shige gaba ga Allah da manzansa da magana ko aiki ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nesantar abubuwan da ya hana hakika Allah mai jin maganganun ku ne kuma masani ne ga ayyukanku babu abin da yake kubace masa daga cikin su kuma zai saka maku akan ayyukanku